Mai girma gwamna wani ƙarin bayani za ka yi mana dangane da kiran da kai na al'ummar jihar Katsina ta kare kanta daga 'yan bindiga. Abin da nake cewa shine ne, in muka kalli ƙauyukan da gare mu da kuma yawan jami'an tsaron da gare mu da kuma wasu wurare da suke da wahala a shige su cikin ƙaramin lokaci wanda zai iya ɗaukar awa ɗaya awa biyu awa uku kahin jami'an tsaro su iya kaiwa wa'annan wuraren. A wannan gabace muka shirto da wani shiri wanda muke cewa duk wa'anda suke irin wa'annan garuruwan ko ƙauyukan wa'anda suke da wahalar zuwa kuma 'yan ta'adda na matsa masu shine muka ce matasan garin da mutanen garin su haɗa kansu in sun haɗa kansu suna son mu taimaka musu a matsayin mu na gwamnati abinda za mu yi musu abinda muka ci za mu horar da su za mu ba su abubuwan da suke bukata na su kare kansu domin su fara kare kansu kahin jami'an tsaro su iya zuwa inda suke saka kawo musu ɗauki amma wannan kyalewa da muke yi mutanen nan su zo ƙauyukanmu muna da yawa cikin garin nan mutum uku hudu biyar shidda zuwa goma su tada garin da ke da mutum dubu ko dubu biyu ko ɗari biyar kuma a ƙasƙantar da mutane a ci zarafinsu a wulaƙanta su muke ganin ya dace mutane su zaburo su ma su yi wata hoɓɓasa da za su taimaka ma jami'an tsaron nan da ke yin wannan hidimai domin mu kawo ƙarshen wannan matsalai. Shin ina laifin a baza waɗannan jami'an tsaro da doka ta ɗora musu hakkin kare al'umma a waɗannan wurare masu sarƙaƙiya? Idan muka kalli yawan jami'an tsaron da ke akwai a Najeriya daga ɗan sanda zuwa soja da jami'an ah, civil defense dukansu ba su kai miliyan ɗaya ba a ƙasar da muke da mutum miliyan ɗari biyu to tsakani da Allah ya za a yi wa'annan mutanen su iya kare wa'annan mutanen don haka dole sai mun tashi mun taimaka ma ƙasanmu mun taimaka ma kanmu mun kare mutuncin kanmu mun tsare mutuncin wannan cin zarafi da ƙasƙanci da wa'annan mutane suke mana ya kamata mutane su zaburo su bi abin da addini ya ce wajen kare kansu da kuma wajen mallaka abin da za ka kare kanka domin idan ba haka aka yi ba abubuwan nan haka za su ci gaba in ka ɗauki ƙididdiga ta 'yan ta'adda a jihar katsina wa'anda suka addabi mutane wa'annan barayin ba za su wuce dubu ɗaya ba in ka ɗauki makamansu ka ce kowa ma yana da bindiga guda guda mudura dubu ɗaya kenan a nan jihar katsina akwai ƙaramar hukumar da ke da bindiga ta kai ɗari bakwai a ƙaramar hukuma guda ɗaya tun daga na jami'an tsaron da na sojojin da na civil defense da na katsina community watch sanin kowa ne waɗannan 'yan bindiga na amfani da manyan makamai kamar wani irin kayan aiki za ku ba wa al'umma da ke neman kare kanta duk abin da wa'annan wuraren ke bukata na su kare kansu za mu ba su domin ba su wa'annan abubuwan ya fi duk wani aiki da za mu yi masu domin a kare dukiyoyi da mutuncin al'umma sannan kuma mu dawo da zaman lafiya kuma mu ci gaba da abubuwan da ya kamata mu yi a matsayinmu na ƙasa a matsayinmu na jiha kuma mu a matsayinmu na shugabanni mu ga cewa abubuwan nan suna aiki yadda ya kamata kuma da fatan kuma mu ci gaba da addu'a allah ya kawo mana ƙarshe wannan masifa da take damun mu take damun al'umma. Ina ga batun rundunar sa kai da kuka kafa kwanakin baya. Wannan yara da muka ɗauka wanda muke kira Katsina Community Watch. Cikin ayyukan da suke shine su zaƙulo mana masu ba da labarai ga 'yan ta'addan nan ko masu kai masu makamai ko masu kai masu abinci da yanayin irin wa'annan abubuwan tunda su daga irin wa'annan ƙauyukan suke ina tabbatar maka da cewa daga lokacin da muka kafa wa'annan 'yan sa kai ya zuwa yanzu sun kama mutane masu ba da irin wa'annan labaran sun yi ɗari biyar wa'anda suna can ana hukunta su a wurare daban-daban na hukunci so don haka ina ganin muna kira ne kullum ga mutanen gari muddin mutanen gari ba su rika faɗan ma mutane gaskiya ba ana tona asirin yaran da ake gani suna mu'amala da kuɗaɗe suna wasu abubuwa da kuɗaɗe da ba a san sana'o'in da suke yi ba da kuma masu kai masu abinci da masu kai masu coca-cola da lemu da sauran abubuwa dai na buƙatu na yau da kullum a cikin dajin to akwai buƙatuwar mutane su sa idanu a rika kallon yadda kowa yake gudanar da al'amuran shi domin a samu yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan fitina a wannan fama da muke yi ta rashin zaman lafiya da ta'addanci.